eh to a gaskiya ba su nemi sasanci ba tun farko saboda yadda suka ɗauko yi ma ƙasa ta'adi idan wani bukata suke da shi ya kamata su gaya ma gwamnati idan ya kamata a yi masu a yi masu in kuma bai kamata ba sai su yi haƙuri kamar yadda sauran 'yan ƙasa ke haƙuri ni a gani na a ra'ayina ba ba mutanen ba sasanta suke so a yi ba domin ba su bullo ta hanyar da za a sasanta da su ba wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana adawarsu da matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na janye sojoji da kuma zama teburin sasantawa da 'yan kungiyar niger delta da ke kai hare-hare a kan cibiyoyin hakan man fetur da ke yankin na niger delta lamarin da kuma ya haifar da durkushewar kudaden da najeriya ke samu sakamakon hakan man fetur a kasuwannin duniya to ko me yasa 'yan najeriya ke adawa da wannan mataki na gwamnatin tarayyar najeriya comrade abdulsalam abubakar wani mai fafutukar kare 'yancin bil'adama ne ni fa bana goyon bayan a sasanta da su domin saboda na tabbatar maka kungiyar tamil tigers wanda ta dade tana ana tsagiranci a Sri Lanka kusan shekara 30 da wani abu duk da makaman da suke da shi da lokacin da aka samu gwamnati ta tashi ta ce to fa sun ɗiba musu wa'adi ko su aje makamin nan ko kuma in gwamnati ta tashi yakan su ba sani ba sabo to ana kai wannan wa'adin da gwamnati ta tashi yakan su da ta yakin su da kansu suke zuwa da makamin suke guduwa har yau baka sake jin Tamil Tigers ba Boko Haram nan shekara shida an dade suna addawa mutane a arewacin Najeriya kasance mu samu gwamnati ta yi damu da wani abu a su ba yau da buhari ya zo cikin kasa da shekara daya ya yi wani abu wanda yau mun kana in kana jihar adamawa ko jihar borno ko yobe za ka yi bacci idanunka biyu a rufe to a sai in har za a iya cin karfin boko haram to a sai kenan ni na ga yan Avengers ba wani sa'o bane wanda tsoka lokacin kasan Najeriya idanu ba saboda haka magana sasan da su bai taso ba gwamnati tun da ita gwamnati ce ta aiwatar da abun da lalle za ta nuna ma duniya cewa ita gwamnati ne a su kawai to sai dai a bangaren sa malam Abdulsalam Abdullahi yana ganin akwai bukatar zama teburin sasantawa da yan kungiyar domin kawo karshen ta'annatin da suke yi wa tattalin arzikin Najeriya yana mai cewa ba komai ne za yi amfani da karfin soji domin kawo sa ba akwai bukatan zama teburin sasantawa eh hakan yana da kyau domin hakan zai taimaka wajen haɓaka shi kan tattalin arzikin ƙasar domin bas man da suke yi hakan ya jaza matsaloli da dama bangaren wutar lantarki kama da ruwan sha da sauran waɗansu abubuwa da mutane suke amfani su don more rayuwar yau yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka a ƙarshen wani taro da aka gudanar da gwamnonin yankin niger delta da kuma mataimakin shugaban ƙasa profesa yemi oshibanjo da kuma manyan hafsoshin sojin ƙasar zai taimaka wajen kawo ƙarshen hare-haren 'yan bindigan kan cibiyoyin hakan man fetur na ƙasar babin jibrin murai amurka daga lagos